الله ليس الإبادة غير توحيد المحبة نأخذ في القلب والأركان والحب نفس وفاته فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجبان ووفاقه نفس اتباعك أمره والقصد وجه الله ذي الإحسان هذا هو الإحسان شرط في قبول التعيفر هم من قرآن فالاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل بطلان فإذا نبذت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان وتخف عن زادا تحبهم كحب بالله كنت مجانب الإيمان ولقد رأينا من فريق يدعي إسلام شرك ظاهر البهتان جعلونه شركاء والوهم وطوهم به في الحب لا السلطان والله ما تاووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان حتى إذا ما قيل في الوطن الذي يدعونه ما فيه من نقصان فأدارك الرحمن من غضب ومن ومن شتم ومن العدوان وأجارك الرحمن من ضرب وتعذير ومن طب ومن سجان والله لو عطلت كل صفاته ما قابلوك ببعض ذا بهوان والله لو خالفت نفس رسوله نقا صريحا واضحا بيان وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب الإرفان حتى إذا خالفت آراء الرجال لسنة المبعوث بالقرآن نادوا عليك ببدعة وضلالة قالوا وفي تكفيره قولان قالوا تنقضت الكبار وطائر العلماء بل جاورت بهتان هذا ولم نطلبهم حقا لهم ليكون ذا كذب وذا عدوان وإذا صدق صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتمان لم يجذب بل كان ذلك عندهم حين الفواب ومقتضى الإحسان إن لم يكن يرضيهم الله البدء وذلك فريق الجان والأمر والله العظيم يزيد فوق الوقت لا يخفى على العميان وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان بل ينظرون إليك شفرا مثلما نظرت طيوخ إلى عصا الجبان وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يتباشروا نتباشر الفرحان والله ما شموا روائح دينه ركمة أعيد ishirin da takwas shi bai karanta ba shi bai kirga ba shi bai wane ne wato ya zama kamar dai tuyo su bin yan zaro na ila afa juba ka tara ka rage irwa kawai zuwa hima Allah وليس العبادة غير توحيد المحبة تنت أنفسنا في الله باب ليس عبادة عبادة فا آه، بتكفى شيء عبادة با غير توحيد المحبة إن لا كفيت وندا أتيسوا واجس شين كلي شين كلي عبادة ما أخذوا القلب أردت أن أنتم والأركان da kaskantar da haƙuwa da zuciya ne ake nema daga gare ta ta karyo da haƙuwa ne ake nema gare su su yi laushi su an an ce ya yi za su yi in an ce bari za su bari in an ce kuya wa Allah za ka kuya. in an ce miƙe tsaye wa Allah za ka miƙe إن أنت كسجاده ذاك يسجد هذا للأعضاء سنكون موجود يا ذاك يو ونشي لإبادة تبقى لنا مغنى تاك أبعك مغنى أنه رحمه الله ابن القيم كان قال إن ركن العباده الأساسيان شلول الإبادة نعتلي هذا بيو أما الصدق والإخلاص مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الصدق والإخلاص اللي مع أبو الآن جسكيا إخلاصي فعلنا بما ظن الله عشان إبادة مبنية على الأصلين. الإخلاص لله ومتابعة الرسول إذا متابعتك أي إخلاصي بس بما ظن الله هذا ام بدي يعني idan mutane suka bi manzon Allah su kuma ba sai ikhlasi ba kuma yan bid'a ne to yayin yan zanga zanga da yan zikirin masu dukan kirji suna yin ikhlasi suna da Allah su ta nawo amma da yake abin bai da akali ga kuma yan bid'a wannan kuma suka kama sunan yin suna ma ba haifar da Allah sun ta ikilasa aikin su kwandala kawai suke nema papa alashi ma yan bidiya ne kawai ya kuma akwai mana wanda ya halallu wanda ya yi dokiya kuma ya yi yadda maza Allah ya nuna shi ne kadai ya sha وهذا أيضا مبني على محل المحبة وأنا أنجينا شنو أكن سوء wacce abe mu da girmamawa wato wannan mahabba tana da girma ashe shi isa matan kan da za a gani in suna magana so su suna magana tsagoron son Allah ne son wannan addini son Allah ya hana masa bacci son Allah ya hana masa cin abinci son Allah ya sa su ayi guwa a da maza kawai su yadda Allah kashe so su ya Allah zai yi sau su kawai wani shi na gaban su ko irin wannan ya tambayar da kuke mana mai daɗin nan ba kwayi ba zai ce mai tambaya mai daɗi ya sa yi mutum haka shi ta ce tambaya mai daɗi ma'ana an gane kenan ita wannan tambayan tana da daɗi me daɗinta an gane mu dai yanzu tsakaninmu da wurin da ya gagara mun tashi gashin kanan ba wani can mun hango amma ga hanyar babu abun nan gargada ce akwai ramuka akwai abubuwa saboda haka nan wannan abu wa hada aidan mabaniyun ala wa wala yankinu ibada ai kun ji ibada ba ta yi wa kwata-kwata bido ne mahabbacin abada a shi yi sa muke da ja ibada ba ma san sani ba ma san Allah ne son Allah ne da shi ka suka tamu ba ana zuwa wurin sallah bacci ya sarke ka ana ɗakko karatu bacci ya sarke ka to son Allah ne bai shiga zuciyarka ba. Sabon kamaru. to shi ne Kaskewa za mu musa wa Allah san ba. Ai ya ta mana in muka duba abin da Allah ma ba jibbilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilayha ba. In dai ku haka ne jibbilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilayha. Eh? to da za ka fita nan kana a wannan ka kai sannu baba sannu baba ka fito da gabun nan da ɗan shayin nan nafa mai ɗan kofi irin ɗan ƙanƙanin nan ya ɗan yi sanyi tsakanin ka zo ka kafa ki jin wasai ka sake shiga baya ka dawo ba ka jin kana son wannan mutum eh? to yanzu wanda ya baka kafa daga kan kasa ko ka ba man shi ko ne irin so ba kai ma ba da iso rantuwa wanda ya baka ido yanzu har da wane kala wannan ja ne wannan baki ne wannan fari ne wannan wani irin sau'i kamata kai masa. wanda ya baka farcen sosa wanda mai za ka yi masa kariya shi ko ma ka nuna ka dan kyauta masa da mutum zai zo ibada ya dinka suna irin wa'yan abubuwa ko ka kwanta ka tashi. Duk ne mahabbatin abadan. amma kuma sannan har yanzu ina ga sai an samu matar wancan rabi'an can in ka samu nan da matar ka ta da kai kai ka ta da ita ita ta ta da kai in kai sako sako ta ta da kai kai wane? duniya fa duk sun yi gaba ka bi su wane fa yanzu sun yi kaza yanzu fa su wani sun yi kaza don kuma kai ba da wani anan in ka tafi sun bar mu dole za ka fashi Allah kyale ni kyale ni ta shi sun turin ka kasa karfin abinci kin wuce da abinci abinci na gaba mu amamaki shi bai samu yadda za su taimaka masa ba sai ya tafi da shi da ran suke karan gama ya nafsu an amama amamaki an ran hatu amamaki kumi لا يمكن عبادة بدون محبة أبدا ولا يمكن استقامة دبا أتفهم استقامة بدون تعظيم me kai istiqama rashin girmamawa ne abin da kake kallo ne ba mai girma ne ba amma da kafa girman Allah da in da kan kafa mai istikama. yanzu da ga ko abu duniya ne in kana jin nauyin wani zai je bai ganka ba da gudu za ka tafi saboda ganin girman sa wal hubbu nafsu saqihi fi ma yuhib bu wa bughdu ma la yartadi bi janani wal hubbu son nafsu saqihi ku? ma'ana son Allah shine dacewa da shi me ya son Allah ai san magan Allah Za dacewa da abin da ke aikatawa son Allah shi ne san manzon Allah an kwantam ta yabon Allah su ke wani ibe kuma Allah in dai kana son abu da ka dace da shi don ko ba ka son abu ba ka dace da shi ba nafsa bai fasi fi ma yi gribu abin da yake so wa bugun da cin ma layar tabi bi janani da bai yarda da shi ba a zuci ai anna anna al-hubba sadiqa so na gaskiya Allah kenan an tuwa sai ka sai ka dace da da Allah ya so idan Allah ya ce yana son ka ba har kana son Allah za ka aikata shi idan Allah ya ce baya son ka ba shi kana son Allah da gaske za ka ji abu Allah ce yana son tasbihi ko yana kin kade kade to in ka ji kana son kade kade ka tuhumci san da kake wa Allah in ka ji baka son tasbihi ba ka son karatu in ka wajen karatu hankalin ka zai tashi ko ka tuhumci kanka ba ka son Allah akwai kin Allah zuciyarka da kanka ba ka gane ba wani ne zai ce maka ba ka son Allah ba أن توافق الله عز وجل فيما يحب وتبغض كدينك إما لا يرى بي فمن قال أنا أحب الله لكن لا يحب صلاة ما كان الله يا بابا أنا قلنا لو كذبت حبك باقى على كلمك ان الله دي الله ومن قال انا احب الله ولكن لا اكره الزنا انا صنع لما بانا كمال زنا كلما اكفي انا صنع كلما كذبت الذي يحب الله لا بد ان يحب ما يحب الله duk mai son Allah dole ne sai abin Allah ke so wala duk da an ya kama ma ya kalafa ku sai a ishe mu faɗa hakura mun yi ta biyu yau hmm?